ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون sannan ya cika halittar ɗan adam ya daidaita ta kuma ya busa masa rai ta hanyar umurtar mala'ikan da ya wakilta don busa rai kuma Allah ya sanya muku ya ku mutane kunnuwa don ku rika ji da su ya sanya muku idanu don ku rika gani da su ya sanya muku zukata don ku rika hankalta da su amma ‘yan kaɗan ne suke yin godiya akan waɗannan ni'imomin da Allah ya muku ni'ima da su.